mafarkin ya ga an rubuta rubutun alkur'ani a jikin bango kuma sai ya tashi da ya gani sai yake ta salati ko to amma ya kiyaye da ya gani wata sura ya gani ko ta ayoyi da sun kiyaye da zai dan bi ma'ana to amma dai kawai insha Allah shari'a ce Allah zai nufe shi da ita idan akwai wani abu da yake na kuskure Allah zai da shi hanya wannan shi ne wallahu a'lam domin alkur'ani Allah ya zo da shi ne amma dan haka din wannan shi ne wallahu na'am